وأصحابه ومن والاه أما yau muna ranar laraba talatin ga watan almuharram takwas hijiriya kuma yau muna sha biyar taimako sha biyar ga watan bakwai watan jun yuliyo a shekara ta 2026 miladiya a nan masallacin juma'a na turayen da ke fage a birnin kanan najeriya za mu tsora darasi na 132 a cikin littafin mustapha sirar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa siratu ashabi al'ashara wanda muka faro shi tsohon shekaru na abdulghani ibn abdulhadi al-maqdisi عبد الغني انا آه، الشيخ عبد الغني المقدسي الله يبارك دراما واللي الشيخات تريشدا بين كدرا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم زمن يدر في نفوس أتكن تاريخ أبو أبي بن الجراح الله يدعي الدعاء ذريش من فقيرين أتكن درسة أقول الصوتي ترجم الساحة a cikin littafi bayanin nasabarsa da ‘yan fa'idoji a ciki sannan mun tafi zuwa ga darasi na gaba mun shiga cikin rayuwarsa da irin rawar da ya taka a yakin badar da yakin ƙofar da kuma dai a sauran lokutan rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda eh, mun ji irin ƙoƙarin da ya a yakin zata talatin wanda Imam Ahmad ya rawato a cikin Musnad wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aike su zuwa wata sariya da inda Allah madaukakin sarki ya azurta su da wani kifi ana kiransa okay a wannan a sariyatul khabar Allah ya azurta su da wani kifi da ake kiransa al'ambar suka yi wata ɗaya su kusan ɗari suna cikin kifin nan da irin abubuwa na karama da Allah ya gudanar a hannunsu mun ji kuma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama hadda shi aka je sa'ifatu bani sa'ida da kuma irin rawar da ya taka a sa'ifatu bani sa'ida wanda a nan take sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi ce ya yadda a bawa umar ko abu ubai ta bin jarra ɗaya daga cikin su zai iya zama khalifa to bayan mun sani kamar yadda muka faɗa a wancan lokacin bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na abubakar ya shiga ya shi ya fara aikin halifanci in a hausar yanzu da sun ya shiga ofis ya ci karo da matsaloli matsala ta farko shine an samu wa'anda musulunci bai gama rasa jikinsu ba cikin wa'anda suka musulunta a ƙarshe-ƙarshe sun yi rida kuma wasu daga cikin ƙauyawa wa'anda wasu dama sun shiga musuluncin ne don dukiyarsu ta tsira kar a kawo farmaki kuma a hada da dukiyarsu wasu kuma sun shiga musuluncin amma akwai abin da ba sa so a musulunci shine ana zuwa eh, karɓar zakar dabbobin su tun da bai karɓar zakar ya koma ga Allah za su ƙara bayar da zakka ba uku kuma sai waɗanda suka yi da'awar annabta kuma kabilanci ya sa wasu suka bi wannan sha sai na baka ke fuskanci waɗannan matsalolin guda uku matsalar farko ya ce to ya shirya rindina bayan ya tura je shi usama sai shirya rindina da za ta shirya ya wani wanda ya raba tsakanin sallah da ya samu takaddama tsakanin sa da sahabbai amma suka sallama suka haƙura Allah ya gano da su cewa sai na abakar shine akan gaskiya bayan hankali ya dawo jiki, su jeshi usama sun dawo sun ci nasara rundunar usama kuma an gama da waɗanda suka yi ƙarya an nasta an kuma tilasta waɗanda suka ƙi bada zakka sun yarda za su bayar musulunci ya zauna lafiya ya dawo daidai da lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi sallam ya koma zuwa ga Allah to amana ta harku kenan yanzu an fesa mutane tun koma yadda suke a lokacin shugaba sallallahu alaihi wa sallam yana bakar ce su za a kuma yanzu daular farisa ba zala sama yana ta shirin zai kai musu a wato zai shige su saboda ya aika musu da wasiƙa amma raddin da aka yi masa ba mai daɗi ba ne kuma ana shirin a zo a yaƙe shi da aka zai tura zai yaƙe daular fashi kafin su su zo sannan daular roma su ma sun yi ta'addanci wa manzo Allah sallallahu alaihi ta hanyar kashe masa sahabbai to bayan an je an yi wannan yakin Usama din labari ya zo cewa Rumawa su ma suna shirin zuwa su kawo farmaki yana maka sai ce to dole a kasa wayannan daulolin guda biyu a je a fuskance su can almusanna da ibn al harisa da Khalid ibn Walid da tarin sahabbai aka tura su gaba za su tafi shaka eh, farko za su fara daga Iraki tsallake bahrain su fada su iraki duk su ciwo na ƙasashen da ya yi kuma can ɓangaren arewa kuma su kuma su ne rum kuma lokacin rum sai da tana kasar sha da ka fi sai na abokar ya shirya rundina cewa a je gaba ɗaya a kwata shafi da dawo musulunci a nan ne ya daga mu'adu ibn jabal da shurahabil ibn Hassana da yazid ibn abi sufyan da abu ubaidah ibn mujahid yace to kowa a cikin ku kai ka daurin jina kai waje kaza kai ka daurin jina kai waje kaza kai ka daurin jina kai waje kaza an ku je maga abin da za ku yi ban kwana da su ya kuma gaya musu yadda za su da suka zo wajen sai sai inni ba'ithukum fi hadha alwajhi zan tura ku wannan yanki wa amirukum ala hadhihi aljunub kuma zan dora ku shugabanci ku shugabanci waɗannan rundunonin gaba ɗayan su waɗanda za ku fita tare da su kure shugabannin su kuma kure da wa ana muwajjihun ma'a kunne rajulin minkum min ar-rijali ma qadartu kuma kowane ɗaya daga cikin ku zan tara maka sojojin da Allah ya bani iko ba haka nan ba zan ba ku dukkan sojoji fa idza qadantumul balada idan Allah ya sa kuka sauka a gari za ku farmace su wala qitumul junuda kuka ga sojoji washama'tum ala qitalihim kuka haɗu domin ya ma'ana kai an ce ka fuskanci hin tare da dindinarka sai kuma an ce ka fuskanci a watakila a ce dimash kai kuma an ce ka fuskanci baitul maqdis kai kuma an ce ka fuskanci halab to amma kuma sai zanto an muku wani taron dangi a waje ɗaya gaba ɗaya za ku taho ku tattaru da shawar hadith ibn asana da da ibn Abi sufiya da Mu'adh bin Jabal da Abu Ubaida in kun haɗu gaba ɗaya komanda nawa ce da shi kenan hudu ko kowanne yana kunshe da ne ya ake raba rundunar ne a yaren sojoji mafi karantar rundunar ne su ne sunanta akwai soja a nan ko tsohon soja battalion tana da yau tana da girma a kasan battalion akwai akwai mafi karanci akwai na platon, akwai platon shine na farko to za ga akwai platon commandant ko to daga shi tewa daga platon sai ne da alama da yau kaban ba masu ilimin sojan da yawa a wannan ilimi ne shi ba shi ma ilimi ne abin da ta cikin yawan tada kura a irin wani abubuwan na so majalisi na majalisi ne na ilimi min khilali nan talib ko da ta'allamu ashiya kathira daga wannan majalisin ne muke samu koyi abubuwa da yawa kuma wannan wayewa ce da ya kamata a ce a primary junior secondary secondary duk ka santa saboda zai yi a ce daga secondary ka zama soja ko daga jami'a ka tafi soja to sai ka je ka zama sojan sannan za ka koyi abubuwan su shi yasa za ga akwai suka sakwatai ai da suke jakan magori ne ana koya mutane abubuwa da yawa a ciki yanzu kamar harkar shari'a ne abin da zai aka mamaki Wai lokacin sai ga ɗalibi yana karanta law har sai ya kusa kammala digiri ne ma yake bambance tsakanin bambancin kotuna kuma akwai shi a cikin curriculum tun a firamare zai gane akwai customer court ga abin da take akwai area court akwai shari'a court akwai magistrate akwai high court akwai federal high court akwai appeal akwai supreme court wanda biya fara ce kowa ya sani a ka ga mutum waye ya yi nisa a political science ya ma ga professor wata ko a history ko a waye amma duka bai san waɗannan basic abubuwan ba to haka shi ma yaran sojoji shi ma yana ilimi ne dunkulalle mai zaman kansa yaren siyasa ilimi kimiyyar siyasa shi ma yare ne ilimi ne mai zaman kansa to yanzu ma iya cewa muna da kaman brigade brigade guda uku guda hudu wanda wane yake abu ubai da yake jagoranta da wanda shura'adil ibn Hassana, da wanda yazid ibn abi sufyan dan uwan muawiya da wanda mu'az yake jagoranta to idan wayannan brigade din gabaki ɗayan su za su haɗu su fuskanci su fuskanci ɗaya to ba zai ba a ce gaba ɗaya ana da masu ba da kwaman guda hudu ba a siyasa ta yaƙi wannan zai zama akwai akwai akwai akwai akwai za a samu conflict da kuma za a samu wato cunkoso na umarni wanda kuma wannan ba zai ba siyasa to dole sai an samu commander in chief commander in chief shine wanda ga baki ɗaya zai dinga ba da umarni wanda su ma ragowa ga baki ɗayansu akwai abin da za su koma ƙarƙashinsa sosai na bakar da kansa ya kawo hanya ta conflict resolution hanyar da idan aka shiga damuwa ga yadda za a warware ta ɗan kun haɗu gaba ɗaya to abu ubaidatu bin jarra ya zama shine ne shugabanku. wa da junuda wajtama'tum ala qitalikum ala qitalihim kuma amirkum abu ubayda ibn jarrah wa in lam yalqakum abu ubayda idan kuma aka yi ta'a brigade ɗin gaba ɗaya suka taho amma abu ubayda yana ta yana wani assignment baya wajen wa jama'atum wa jama'atkum harbun kuma ya zama gashi wato kun haɗu a ɓangare ɗaya a matsayin bataliya ɗaya za ku yaƙi to a lokacin fa amirukum yazid ibn abi sufyan wanda zai zama jagora ku shine yazid ibn abi sufyan da haka suka shirya tsaf aka fita domin aje ayi wannan dauki ba da kankace mai wannan shikenan an tafi an je an yi shiri kafin nan an haɗu aka fita kamar yadda malaman tarihi suka faɗa a lokacin sayyidina abubakar Allah ya ƙara da a gare shi ya sallame su su kuma suka fita to fitar da suka yi duka sai suka kakkasu kowa ya kama ya kama bataliyarsa da sai na abubakar Allah ya ƙara da gare shi ya tura su wannan maganar haka littattafan tarihi kusan duka suka nakalto suka kuma faɗi yadda yadda abin ya kasance da irin hoɓɓasar da su suka yi waɗannan manya-manyan sa. to abin da malamai suka ce ko kuma masana tarihi suka ce shine a duka sun tafi kowa ya kama inda inda zai yazid ibn abi sufyan Allah ya ƙara yadda a gare shi sai aka ba shi aka shi bangaransa ya fara fita shi ya fara fita a ranar sha biyu ga watan a cikin watan Rajab shekara ta biyu bayan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da runduna tsakanin dubu uku zuwa dubu shida dai haka ake kiyasta rundunarsa don haka ya tashi ya fita ya arewacin madina ya fita garin tabuk ya tsallake tabuk har sai da ya kai balka to a nan ya tare da rundunarsa kuma balka ɗin tana fuskantar daular ruma wata take cikin sha bayan nan jim kaɗan bayan tafiyarsa sai shi kuma shurahbil ibn hassana ya fita shi ma a cikin wata rajabin amma ƙarshen watan rajab shi ma aka haɗa masa mujahidun sai ya je ya tare a kusa da inda ya zai yazid ibn mu'awun abi sufyan yake abu ubaidah ibn jarra Allah ya ƙara da a gare shi bayan sun yi sallama da shurahbil ibn hasana shi ma sai dauki rundunarsa to mafi yawan rundunar suna tare da abu ubaidah ibn jarra to bari mu ji tunda muna faɗar falalaksa ne da matsayin sa musulunci cikin ayyukan da ya shi ne kwamanda na wannan brigade ɗin sannan kuma shi ne shi yake jin sallah saboda a wannan lokacin mafi yawan shugabanci yana haɗa da ɓangaren tsaro da ɓangaren alƙalanci da finance da kuma abin da ya shafi ɓangaren zartarwa yawwa wannan arms of government din daga baya ne duka ya zanto kafa'a competence wato ya za mu fassara kafa'a ne wato dacewar tana raguwa da ta mutum ɗaya ne za ka gan ya zama ya dace da zai iya zama liman kuma zai zama alƙali kuma soja ne sannan kuma good administrator ne wato wanda yake ya iya jagoranci har yanzu ana iya samu amma galibi waɗanda suke da irin wannan capacity din wanda suke da wannan capability wanda suke da wannan damar da ikon ba ma sa ba ma a ɗaukaka su zuwa matattakalar da za a gansu ballatana a yanzu za ka iya samun mutum ɗaya Allah ya haɗa masa abubuwa goma to amma an ƙara masa da talauci wannan talauci in ya tashi sai ya lullube waɗannan abubuwa guda goma gaba ɗaya ba kwa gani sai kaga yaro ya taso ɗan talakawa a makarantar islamiyya shi yake yin na ɗaya so da karatun ƙur'ani da fahimtar karatu ka gan shi ya iya rubutu hatsa ne tun yana yaro kaga ya iya ƙera abubuwa zai ƙera mota ya ƙera gida ya ƙera kaza sannan ana wasan yara irin na faɗace-faɗacen nan in ya tsalle ya hau wata bishiya ta sai aka yawo bishiya in aka zo filin ball in ya dinga yanka mutane dinga cin barabarai kuma duk ana kallon sa a haka mai taso ya taso kila ya gaba sakandare da kyar a zo ma ana neman kuma wani kwas ne a suya shi ije ikarar sannan in zo i gaba da wani lokacin wasu malaman marasa manufa a zo a yi ta kada shi ko kuma a yi ta masa rowan maki ko kuma ya yi ya gama din ma ya fita da first class ko second class offer ba ruwan gwamnati da shi ba ruwan jami'ar da shi ba ruwan hukuma da shi ya dinga neman aiki a hankali har ya zo ya rauni na ba ruwan jama'a yayin da irin wannan da an gano su sai a yi su makarantar mahudu suna cikin people with special needs ana kai ba su bukata suna cin masu bukata ta musamman kamar yadda guragu da makaci ake ware musu masu ake ba su kulawa ta daban to su ma wa'annan genius din ana kiran su abaqira da larabci wato da hausa ma iya cewa hatsabibai masu kwakwalwa ana ba su kulawa ta musamman don a seta wannan tunanin nasu da kwakwalwa da zai amfani da su amfani da al'umma to amma ba dai a Najeriya ba a Najeriya ba da an gaya wani abu ba wasa ba sai a fara cewa zai zama barazana cikin al'umma ga 'yan siyasa suna da abin ba da scholarship amma faruwar su da irin wannan ya sai ƙarya da cin amana da yaɗa ruba a cikin abin da yake haƙƙin mutane sai ranar alkiyama kuma za su lufi bayani lafiya shi to shi abu ubai da shi ne lima. to amma fitar da yi kafin ya miƙa ya bar garin madina bayan tun da shi ne in ce, shura'adil ya tafi a akwai farko yanzu ya tafi shura'adil ya tafi shi kuma abu ubai da Allah ya ƙara yadda a gare shi sai zama yana wajen gari yana jagoranta sojojinsa suna sallah kuma yana jiran kwaman daga sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana jiran umarni daga sayyidina abubakar na fita shi kuma sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi akwai mutanen da yake jira wanda Allah ya musu baiwa sun iya ba wa mujahidin caji ko kuma yawancin su wasu su ƙara dawowa daga Yemen ba bayan an gama waɗannan aikace-aikacen da sai na abokan ya tura su bayan tun dawo su waɗannan sojojin zai rawa sai to ku huta kun huta ku sallama da iyali ku sake fita ga abu ubai da san yana jira to da adadin ya cika sai na abu ubai da Allah ƙara da a gare shi ya samu izini da sai na abubakar to kun ga tirar da suka tafi sha'aban sai da rajab ya ƙare sai da aka kai aka shiga cikin sha'aban aka kwana bakwai wato wannan ya tafi 27 shurahbil shi kuma ya tafi bakwai ga watan sha'aban kaga ya ƙara kusa da kwana goma ke kafin ya bi a kafin ya bi Allah ya ƙara da a gare shi kafin ya bi ya kafin ya bi wa'ancan wa'anda suka tafi wa lokacin sai na abubakar Allah ya ƙara da a gare shi masa wasiya أتشم في بهم سيكي سوى اسمع سماع من يريد أن يفهم ما قيل لهم ثم يعمل بما أمر به إن سوك أرى من كننك كثوراري إذن ثورارا متم من بيكي تشوك إن أغايا مسا عيكي بش هكذا كي سوكم إنك تخرج في أشرة الناس وبيوتات العرب وصلحاء المسلمين وفرسان الجاهلية ذاك جابورا متاني وين متانا mutane ne mafiya sharafi da daraja cikin mutane a cikin su akwai ƙuraishawa ko da kake ba amma a tutar ka da ka tafi akwai wanda yake ne irin ka koya kika na kuma mutanen nan da zaka tafi da su mutane ne da kowa yana da dangi wasu dangin ma sun yi suna sun shahara a larabawa shine wa buyutatil wasu laha'in Musulmi na kuma mutane ne nagarta tattun nagari masu takakkiyar nagarta amma akwai mutumin da zaka jagorance shi kwana yake yana sallah wani azumi yake akwai yaushe a rayuwarsa wani duk abin da ya samu sadaukarwa yake wani kwana yake yana kuka wani tawakkalinsa ya kai inda ya kai za ka lura da kyau wa fursanin jahiliya dan an ce maka kai ne shugaba ka tuna a lokacin jahiliya san da kabilu suke cin junansu da yaƙi akwai wanda kai an ce ka zo ka tsaya a gabansa za ka sake tsayawa amma yana ƙarƙashin ka wa kanu yuqatiluna izzaka ala alhamiyati lokacin da ake yaƙi yaƙi na ƙabilanci وهم اليوم يقاتلون على الحزبة والنية الحسنة يو غاشذا سياكي على الحزبة yaƙi na neman yadda Allah alhizba shine yin abu ba dan abiya ka ba don neman yadda Allah aikin Allah don neman yadda Allah da kyakkyawan niyya sai ce masa to ahsin suhbata man sahiba duk wanda yake tare da kai ka kyautata zama da shi وليكن الناس عندكم في الحق سواء كما da kai da raguwar jagorori ku mu'amalanci mutane irin mu'amala irin daya wasta'in billahi wa kafa billahi mu'ina ka nemi taimakon Allah a koyaushe na san Allah kaɗai ya isa mai taimako ba sai ka haɗa da wani ba sai ka haɗa da kowa ba to mu da kyau ana jagoranci darasi na jagoranci a nan shi ne lokacin da aka ce kai ne shugaban kaza kar ka taɓa jin cewa saboda kai ka fi kowa ko da ku shugabancin na siyasa ne akan iya zaɓar ƙasƙantacce ya kuma jagoranci masu daraja da shari kuma duk inda ka kai ko malami ne kai na addini ai girma bai tattara kan iya malanta akwai dattawa akwai jarumta akwai ƙarfin imani akwai arziki da dukiya akwai asali da tarihi yanzu da za a ko gwamna na kowace jiha ko shugaban ƙasa na kowace ƙasa ai iya shugabancin ne fa yake da shi amma ana magana shekaru akwai wanda suka girme shi a gabansu aka haife shi wanda shi kansu shekaru wani abu yau rasa mutunta shekaru da muka yi a wannan ƙasa tamu musamman arewacin najeriya yana irin sa'awun da suka ingiza fitintunu da musibin da suka jefa mu zuwa inda nake da tsabagen rashin arziki da rashin dattako na wa'insu tsofaffi da ka rasa ma wata irin sifa za ka kira wasu da ita na irin haƙura da jagoranci su zama iyaye su tasa masu jini a jikati shugabanci abin takaici abin a ƙasashen da suka ci gaba wanda ba ma addini ne a gabansu ba a zahiri za ka iya ganin ɗan shekara talatin da biyar a sanat talatin amma a ƙasar nan 'yan shekara saba'in tamanin suna neman sanin to ne za su yi wa yau inda a ce ma wata hala ce da su hasa ta musamman ta daban ku duba sudan lokacin da sudan suka yi juyin juya hali aka kifar da gwamnatin gurguzu aka yi da a tsora gwamnatin musulunci hasan turabi duk da cewa mun saba da shi a aƙida mun saba da shi a manhaji na addini amma a tsari na siyasa shine musamman da wanda ya shirya duka wannan fadakala ko da barwa kuma shi ke da haƙƙin ya zama shugaban ƙasa amma ce ba zai yi in yi zama shugaban ƙasa kuma zai tsawatarwa da shugaban ƙasa suka ɗauko matashi mai jini a duka umar al-bashir umar al-bashir ya ɗora shi a kai aka ɗauko usman ɗa'a aka ce zama mataimakinsa waɗanda duk za a iya faɗa musu su shi kuma a matakin farko ya ce to ya yarda domin a bagar da hankali da tunanin duniya zai shiga cikin gwamnatin amma zai fito majalisa tun da jam'iyyar sai mai mulki zai zama shi ne shugaban majalisa don zama da shi za a dinga rufe kofa ba don wani abu kuma ko daga baya ne zai dinga yaƙar gwamnatin baya da sai kifar da ita ne don shi ya hau to amma mun san zuciya da kuma rashin dattako da budurwar zuciya ya hana dattawa su koma gefe su dasa matasa masu jini a duka su sa musu ido ta yadda idan mutum ya saba ya ƙi nagarta yana jin tsoron gobansa ya san magana ɗaya za a yi wallahi ba ƙara ba ko ba ce yaren siyasa na 'yan zamani sai a ce ya ci tariya ƙarshe to amma ya zo shi ne da jam'iyya jam'iyya a hannunsa suke kas a hannunsa suke kuɗin a hannunsa yake in kama nuna za ka yi wani abu da ya saba wa muradinsa to kai da kasali a ƙarshe don haka zai abin da ya ga dama ya juya waɗanda ya ga dama ya yadda ya ga dama amma ne da ɗan masani ke faɗa Allah ya ji ɗansa Yusuf da sama sulit ya ce a have a dream yana da mafarkin cewa za a zo lokacin da Najeriya za ka sake dawo da wannan kiwar taka da masu babu mutar rai kuma dalilan suna nan burtif akwai sunnar Allah wadda ba ta canja duk inda zalunci ya yi nisa ya yi sama ya sama to yana ƙara yin sama bisharar nasara tana ƙara yi ko muna fata Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana shugabanni da jagorori masu hankali da nutsuwa wadda za su shimfiɗa mana yanayin da za mu nutsu mu ba ma bukatar wani abu ne ya wuce wani dukkan nutsuwar da muke nema mu samu bauta wa Allah bilban kwana da duniya lafiya to amma an kara jin yunwa da shi bautar Allah in kara cikin tsaraiki ya sani yana damun ka ko ga zafiyar ran ba sai za ka mutu ka bauta wa Allah Allah ya sa mu to Abu bin nasiha da aka yi masa kenan aka ce ka sani cewa a karkashin ka akwai mutane masu kima da daraja ma aka za ga shugaba yana gasa magana ga mutanen da a cikinsu wallahi akwai waliyin Allah da in ya daga hannu ya roƙi ubangiji Allah ba zai mayar da addu'a amma can kai jiya siyasa ta ire ka kamun tattu Allah yana da bayan ta wani gene ne na hajira kuma suna karkashin ka ba za ka yi taka tsantsan ba akwai mutanen da kimar su da darajar su da matsayinsu da za ka ja gefe su ja gefe mutane su za su ba kai ba to amma Allah ya haɗo maka haddasu a ƙarƙashinka wani da iliminsa wani da addininsa wani da dattakonsa da shekarunsa wani da asalinsa da gidansu amma mu asalin masu ake a tarwata yadda aka tarwata sarautar kanu ta zama kimarta ta tafi yanzu ina za ka je ka ce ka ce karo ya ce ne masu sarakuna biyu sai kamar mutum ne za ka ce ba dattijo yanzu da za ka ce wai wannan shi ne dattijo wanda in ya yi magana ko wajen sauran da ta an yi lokacin da duk magana da ta je wajen sarki an sani cewa a tsari na demokuraɗiyya an kwace iko daga hannun sarki amma mun musulmai ba mu yarda ba yau a ce sarki ya aika yana kiran ka ko yana kiran kungiya yau abu ma yana ma kaiwa sarki ne Allah ya ji kan garadi masu jan hashi kowaye kai a ƙasar nan in ce sun kai je gaban galadima wallahi magana ɗaya ce kawai in ba kai ba kuma kai kanka kana cikin barazana kuma ba wai saboda buƙatar kashin kai ba saboda bukatar al'umma haka ake yi amma na tabbatar da mutanen nan da suna da rai zuwa yanzu da sun ga takaicin da sai takaicin na sa sun ƙara mutuwa saboda suna kallowa da abubuwa sun fi ƙarfin su kaskantattu wulaƙantattu sun ji sun karɓi madafan iko suna kaskantar da mutane suna wulaƙantar da mutane to ya zama wajibi ga duk wani wanda yake jagora ya fahimci wannan wasiyar da sai na abubakar Allah ya kare da a gare shi ya yi wa abu oye sabbin jabra shi da sani akwai mutane masu kima da daraja da mutunci a ƙarƙashin ka ka kyautata mu'amala kuma ka su mutane mu'amala iri ɗaya Mai ake nufi da mu'amala iri ɗaya shi ne kowa kai masa adalci ba wai ana nufin cewa idan dattijo ya zo yadda ka girmama shi ka nuna alamar cewa ƙasa da shi kake a shekaru haka kuma in yaro ya zo haka za ka yi masa ba shi dattijo wannan shi ne ya dace shi sa'an jatuminka ko sa'an kakanka ko abokin babanka ko abokin malaminka ko ƴan uwan mahaifiyarka ko in ya zo ƙimar da za ka ba su wacce ɗabi'a da al'ada da addini suka wajabta maka ka ba su daban da idan ɗanka ko ɗalibinka ko ƙaninka ko wani zo wani in ya zo har sai ka haɗa da zagi ma da hantara saboda ka isa kai masa amma kai masa adalci akan abin da za ka mu'amalance shi shi haka zalika wanda ka sani da wanda baka sani ba ba ɗaya take a ka. muƙami in ya tashi za ka bayar wani ya zo nema baka san shi ba wani ya zo nema ka san shi kana tabbacewa wanda ka sani ɗin na ɗaya zai iya riƙe amanar ba tare da an samu matsala ba wani biyu kuma zai za ka samu dama ta sauke wani nauyi na duk wanda yake ya raɗe ka in ya san ka samu zai tsara za ka yi masa karanci to ka ka ba shi abin da zai iya riƙewa na amana kuma ka yi karanci ka sauke wannan nauyin ko bayan rayuwa ta juya zai san ka masa wani abu wanda shi ma wani abu ne mai muhimmanci da kada ƴan uwana talakawa ka ce eh to saboda mu ba na ga wani imana kai ma an ka samu aina ka lafiya sai za shehu abdullahi shehu abdullahi gwandu ya ce ita shi jagoranci abin da jagoranci yake nufi shine ka janyo na kusa da kai ka yi wa ta adalci haka ne mashawarta ka nemo inda ka sani da inda kake tunanin za ku iya baka kyakkyawar tun wanda aka gaya maka ba komai ne kuma ka ce mun mun rinsa ido mu ba ruwan mu kana shugaban kasar Najeriya yan garin ku su zo sai to yanzu alhamdulillah an dade ana zaluntar mutum da Allah ya sa ka zo muna so kai wani adalci ta ni fa da yan kudu da yan arewa duk ɗaya ne a na. su yan kudu ba haka bane ka kai ba sai ka san me ya kamata abu bai da Allah ya kare da a gare shi ya kwashi rinduna suka ta wajen kura daga nan suka yanka ta alhijir madainu salih din alhamdulillah na jijji wa'annan gurare sannan daga nan suka tafi suka yi zatul manaf daga nan kuma suka tafi visa daga nan kuma sai ya isa zuwa ga wani waje da ake rasa ma'ab a lokacin suna zuwa ma'ab sai suka ji labarin ga wato ga gungun rundunanin ta mutanen rom sun tun karo su abubuwa da ya ce to a shirya suka shirya aka zo aka yi taho mu gama a lokacin nan ne musulmai suka tausa ruma a wannan lokacin har sai da suka dinna su suka shiga cikin wata karkara da ake kiranta ma'af da mutanen suka gaba yadda aka iya saboda Allah ya ba abu ubai da sa'a ya yi musu wato ya toshe duk wata hanya ta fita ya zama dole ba da suka iya sai sun shiga garin kuma in aka shiga garin za a yi kan mai uwa da wani to sai jagororin garin suka ce kun ga tun da an fi karfin mu a yi sulhu to da wa kuma musulmai kullum ta Allah a shirye suke da a yi sulhu to ana kiran sulhu abu ubai da Allah ya kare da a gaishe sai ya yadda aka yi kayan agirin to wannan ne gari na farko da aka fara yin sulhu da shi a cikin ƙasar sha garin ma'ab daga abu ubai da ya ci garin ma'af yanzu ma'af tana ƙarƙashinsa ba a kashe kowa ba bayan an tausa garin yanzu an karɓi garin an yi yarjejeniya da su sai abu da ya ɗauke sai kuma suka tafi abin da ake wani gari da ake ransa an jariya garin da sai da umar ya zo ya tsaya a wajen kafin ya karasa shiga shiga cikin dimash ko cikin sham ah, labarin annoba ya zo masa to da ya kusa zuwa garin jabiya to sai labari ya isa zuwa ga hirakal shi kuma a lokacin ya bar shi ya je filistin shi kuma hirakal shine overall shine first in command a gaba ɗaya room duk kusan ƙasashe ne da yawa duk suka haɗu ba da rum an ce rum ba ana nufin itala ba itala rumiya sai a wancan lokacin amma ita ma ai tasirin rum ɗin ya kai har itala saboda a lokacin ai addinin da ita daular rum take tafiya a kai addinin kiristanci ne kuma a lokacin akwai kiristoci a rumiya domin lokacin da shi hirakal ya yi mafarki ya tsorata da mafarkin aka fassara masa cewa annabi za a aiko sallallahu alaihi wasallam ka zama karshen mulkin sa ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani abokinsa wanda shi ma fada ne a Rumiya Rumiya din shine Italiya sai kuma tana da dogon tarihi a yadda ake cewa na almajiran annabi Isa an ce Bukuros Peter wanda yana da yana da injila a cikin sabon alƙawari mutarus kenan wai a yadda aka ce wai a nan ne annabi isa inna masa wani dutse yake cewa an takabirul hawariyin kai kai ne shugaban hawariyawa kai ne shugaban hawariyin wa ala ra'si hadha jabal fabni kanisati ka gina majami'ata akan wannan dutse to wata kira shine inda yanzu suke cewa a Vatican muke cewa da larabci amma da turanci suna cewa Vatican muna cewa Vatican ko da larabci ke wanda ƙasa ce a cikin ƙasar Italy tana da wakilci da na diplomasiya da kujerunta a abubuwa na ƙasa da ƙasa amma wanda yake jagorantar ta shine baba Vatican shine ake ce masa foro mu da hausa muna ce masa fafaroma wato baba na roma kenan fafa ɗin tana nufin wai ba zai. daga sun kuma matsayin addinin ne matsayin ƙarshe shine mutum ya zama uba sai a ce masa baba baba akwai baba da yawa amma shi babban ana ce masa albaba in za a faɗa da in kuma zana so ba sai an sa alif da lamu zai ce masa baba saki ta to a wannan lokacin abu da Allah ya kare da a gare shi bayan ya ya kusa isa zuwa ga aljajiya sai labari ya sarwa hirakal cewa ga shi fa abin da ake ciki yanzu an ci wa'yansu ƙauyuka a gefen jabiya kuma yanzu shi an taho jabiya to a lokacin sharaƙa ne sai to zama bai kama shi a filistin ba da aka sai bar filistin sai ya ɗauko rundunar suka taho amfakiya ta kuma amfakiya ɗin tana nan yanzu a cikin ƙasar sha amma a cancan nesa ta doshi hanyar gaɓar sha da iraki sai ya zo ya tare ya taso daga inda daga filistin ya dawo ya tare ya kafa hedikwatarsa a amfakiya a sai an ce ita ce alƙur'ani ya ya faɗe ta da alƙarya yace wadrib lahum masalan ashabal qaryati to ashabal qaryati ɗin mutanen amfakiya to a lokacin ya sa a tura duk inda ikonsa ya kai cewa ana buƙatar sojoji ai ku karkace mai wannan an amsa kiran hirafal sai ga rundunoni sun taru to shi ma sai labari ya iso wa abu ubai da cewa hirafal ya tara runduna kuma yana shirin zai kawo da to yana jin haka shi ma sai rubuta wasiƙa zuwa ga sai na abubakar allah ya ƙara da a gare shi kun ga ya fita a sha'aban ko to a watan ramadan tsakiyar ramadan an yi ramadan ya raba a lokacin abubuwa da ya rubuta wasiƙa zuwa ga sayyidina abubakar Allah ya gida da shi yake cewa fa innahu balagani anna hirqala malikar rum nazala qaryatan min qurash sham tud'a labari ya isa mun cewa hirqal shugaban romawa gaba daya ya zo ya kafa sansaninsa a wani gari da ake kiransa antakiya wa annahu ba'asa ila ahalin mamlakati fa ilaihi an ce ya aika goran gayyata na yaki zuwa ga duk inda mulkin sa ya kai akan cewa a zo kuma gashi an tara jama'a Wannan annahum nafaru ilaihi ala sa'd wa zalim gashi nan mutane sun zo iya iya iyayen su an ce ala sa'd wa zalul to shine kwansu da farfatarsu duk da dai cewa balarabe in zai ce kansu da karfan da suna ta bi qasdi mu qasdi amma abin da ake nufi da alaf sa'id wa zalul shine a ba zaɓa dokin da za a hau ma ba sai an zaɓa ba as saf min al-khayl shine dokin da ba a horar da shi ba wanda sabon yanka ne bai ma saba da ayi tafiya da shi ba saboda ka wannan ba shi da daɗin tafiya galibi barin sa ake ana ɗan fita sai an horar da shi an horar da shi sai ya saba sannan ake fita da shi za ka fita kilisa ai ba ka ɗau zaɓen doki ba zai zama sa'a kana gabas da shi yana yin yamma kana gabas da shi yana tunzewa wannan ne a saa azzalul kuma shi ne horarren doki wanda da ka haushi in ka taulin zami ya gane me kake nufi in ka taukalin zami ya gane me kake nufi in ka buge shi da likafa ya gane me kake nufi duk abin da kai ya gane da ko gyara zama kai yana gane wannan dokin da shi ake kilisa da shi ake hawa da shi ake fita yaƙi to amma in yaƙi ya ci mutane wani irin doki za su hau wanda duk ya samu as-sa'ab wa dhalul da wanda yake horarren da wanda ba horar horarren to shine sai ake rattiban nasu as-sa'ab wa dhalul al'amari ya ba take rakibu ala as-sa'ab wa dhalul wasu ma kan rasa horarren dokin sun dauko wanda ba horarre ba amma ba a yi wa wannan lafazin wannan ibara ba a yi mata tarjama ta kalma da kalma sai dai a tarjama ta a ma'ana misali wa rakibu ilaihi ala sa'd wa zalul kuma sun fito kwansu da farfasa kowa ya ta wanda bai samu horarren doki ba ma'ana ya ɗauko wanda ba horarre ba وقد أحببت أن أعلمك ذلك فترى فيه رأيك رأيك shi ya sa na rubuto maka wasiƙa in ji wata shawara za ka bayar waye rubuta wannan wasiƙa abu da zuwa gawa zuwa ga sai na abubuwa sai na waka nan ke rubuta amsa ce a tura amma ba a faƙad balagani kitabu bayan haka na samu wasiƙar ta fa amma manzilu shirqal bi an fa hazimatul lahu a wali ashabi haka Ya ce saukar da hirakal yayi a alfakiya ne maka albishir da cewa ya gama da kansa kira shi da abokanan yakin ta ta tsari kuma abin da sai da bakar ya faɗa sai da ya tabbata ka ji karama ta wani yin Allah wa ma ashruhu lakum ahlalun mamlakati to kuma da ka ce ya sa gaba ɗaya ya tura ya raba goron gayya a zo masa ba inna zalika ma qad kunna wa kuntum ta'lamuna annahu sayakunu min to dama ai da mu da muke nan Madina da ku da kuke da kun san abin da zai faru kenan wa ma kana qawmun yad'u malikahum wa yakhruju bi ghayri qital ai kun san ba yadda za a yi mutane a farmaki sarkinsu kawai su tafi su gashi su saba da sun zo an yi bukayya da su ba halƙahun bijin dik ka fuskance su da rundunar ka wala ta taushi kar ka yi kewa ka ji wai ba kowa tare da kai fa inna Allah ma'a Allah yana tare da kai wa ana ma'al ladina wa ana ma'a zalika mumidduka bil rijali hatta tatfi ni kuma tare da na san Allah yana tare da kai ɗin zan ƙara maka mazaje sojoji hatta ta har sai ka kai ka tumbatsa tumbatsar da za ka iya fuskantar su Allah ya ji kan maza a shida ga watan shawwal wannan a tsakiyar shawwal a tsakiyar ramadan ramadan ya ƙare suna azumi suna filin yaki. to an kai shi daga watan shawwal a ita wannan shekara ta goma sha biyu abu ubai da allah ya kare da a gare shi ya sake rubuta wasiƙa zuwa ga ibn abuwa yake ce masa inna uluni min an ba sha akbaruni yan leƙen asiri na uyuni yan leƙen asiri ke yan leƙen asiri na sojoji na intelligence yace intelligence ɗina surveillance ɗina sojoji na da nake turawa su nemo min labari sun zo min da labari na tura su can yankin amba amba wato wani yanki ne na wasu nau'o'in mutane wanda suka rarrabu a garuruwa daban-daban amma dukkan mutanen yankin ana kiransu amba to yankokin da su ɗin suke dukansu a sham suke amma za a ce maka azbin auzinawa akwai su a ƙasar yamai misali akwai su a ƙasar agadar misali akwai su a ƙasar kaza misali to amma gaba ɗaya yankin sai ake ce auzinawan nijar ko a ce adarawan yankin kaza ko misali a ce maka arewawa ka a ce maka arewawa mutu ya haɗa garuruwa da yawa to su ma an ba cikin mun je wasu daga cikin garuruwan su wato su ma sun rayu irin hatta samudawa inda ake samudawa suka zauna duka yankin an ba duka yankin an ba da yankin madiyan mutanen shu'ai yawancinsu duka yankin an ba mun je mun samu tsofaffin rubuce-rubucen su wanda tarihinsu yana koma a bisa bayani na masana tarihi ulabawul asa suna cewa archaeology suna cewa abubuwan da aka haƙo da irin abubuwan da aka gani tarihin wasu yana koma zuwa daga shekara dubu hudu an na taɓa ɗauka na yi wani documentary a shekaru da suka wuce na taɓa yaɗa shi a tiktok kaga kuma tashoshi da yawa sun ɗauka a facebook da sauransu ya ce to ‘yan leƙen asiri na ko intelligence ina da na tura yankin ambaku sha sun ba ni labari anna a waɗila amdadi malikin rum kan wasalu ilai cewa taimakon da sarkin rum ko gayyar da sarkin rum hirakal ya raba goron da ya raba na gayya ai kaga za a ɗauki watanni ko sati cika ko kwanaki ko to ce na ji labarin har sojoji sun fara isowa a tsakiya قد وصلوا إليه وأن أهل مدائن الشام بعثوا رسلهم إليه يستمدونه وكما تكين عندك تورا أقوي مدائن تشام وكما مسلمين سنتوسى متعنا مدائن ko kuma sun ji labarin an tinkawo su sun rubuta wasiƙa zuwa ga Herakl cewa suna neman a kawo su ɗauki. wa annahu kataba ilayhim anna ahla madinata min madinati min madainikum aktharu min min al'arab shi kuma ya rubuta musu cewa anna ahla madinati min madainikum aktharu min man qadima min al'arab wato ɗaya daga cikin garuruwan kuma yawan su yawan larabawa larabawan da suka kawo ku farmaki gari ɗaya in kuka tura uku sun fi su yawa farhabu ilaihi qatiluhu fa inna madadi ya'tikum min wara'ikum ku fuskance su kawai ku je ku yaƙe su ni ma taimako na zai zo daga baya abu ubai ya ce fa haza ma balagani anhum wannan shine abin da labarin da na samu anhu ta hanyar su waɗannan sabalin waɗannan ah, ɗan leƙen asirin sojojin na da na tura su je su samu labari ga abin da ya suka gaya mu ya ce amma na tabbatar maka wa an musulmi na rabu ya tun duka tare amma kakka biyo ya gaza wa muka musulmai sun yarda a hakan za su shige su za a yi yaƙi amma dai don ka san halin da muke ci don duk abin da ya faru in man nasaro in man shahada dan Allah ka duba irin ya kaza ta Abu Ubaida da Jarrah da kuma irin yadda yake tatsar bayanai a cikin al'amaliyat askariya, military activities a tsari na security ma babu abin da ya kai information tsada ina jin wani mai fashin baki akan al'amuran tsaro a 'yan kwanakin baya bayan kame garkuwa da kuma kashe wannan jami'in hafsar sojojin da aka yi wani hafsa babban hafsa tsohon jami'in yada labarai na rundunar sojojin najeriya bayan garkuwa da shi aka yi da kashe shi da aka yi ko kuma mutuwa da ya a hannunsu kuma wanda su ne sababi sai yake bayanin cewa daga cikin abubuwan da su waɗanda ɗan ta'addar suke shine suna siyan bayanai da kuɗi suna amfani da kuɗi su sai bayanai kuɗin da suke kwata a hannun mutane mafi yawansa yana tafiya ne akan siyan makamai da tatsar bayanai amma wani lokacin sai kaga abubuwa suna faruwa a cikin al'umman mu kamar ba mu da gwamnati wallahi sun matsalai a ƙasa kai ba ma wani ƙasashen da suke wata muguwar cigaba a saudiya nan inda muka zauna muka yi karatu mutum uku ba za su taɓa zama da ɗaya za su yi wata tattaunawa ya zama suna cikin aminci ɗari bisa ɗari ba duk abinda suke a idon hukuma su amma mu abin ta kai ce sai a takka wata aika-aika kuma dai ku da kuke 'yan ƙasa ba ku ji an bujiro da waɗanda suka yi wannan aika-aikan ba an hukunta su kuma ba a daɗe sai ka ji an ƙara takka wata aika-aika yanzu 'yan kwanan nan ɗin nan wani abin alkhairu da gwamnati take yi sanin ko tarayya ko ta jiha in kai hanyar titin zariya daga kano in kai nisa za ka ga wasu fitilu da aka saka a kan titi duk mai tafiya yana da musu. in aka kunna fitilun nan mala in ka taho da daddare kana cikin kwanciyar hankali da zuwa ko ina haske kai da ganin fitilun nan ka san masu tsada ne to amma rahotanni yanzu suna ta yaɗuwar cewa akwai wuraren da ni ban gani da ido na amma na ji an ce akwai wuraren da ba ta gari suna zuwa ka kwanta fitilun akwai wani abu da suke zarewa a jiki to ni ba a garin ne suka ba ni mamaki shin yanzu gwamnatin da ta kashe ɗan kuɗi ta yi waɗannan abubuwa ba kuma za ka kashe ɗan kuɗi domin tatsar bayanan inda masu wannan lalata suke iya tasowa har su zuci wannan lalata ba sai an gama ƙarar da dukiyar al'ummar gobe kuma a sake ɗauka a ƙara domin ubai da ka gan shi dai hankalinsa yana kan rindina da ya ga abu ba communication ga tsakaninsa da sai na abokai ka zuwa daga ƙasa zuwa ƙasa ne hanyoyin sadarwa ko manuwali ake fa rubuta wasiƙa ake a samu ɗansu sojoji ƙwararru wani lokacin ma ta hanyar express barid ne in misali tafiya tana da marhala ashirin ko marhala goma to akwai mutanen da su suna aikin bari sai a kaskata marhala zuwa marhala uku ko huɗu. sai a tashi barde ya ɗauki doki horarren ya yi gudu na mutuwa da ya ci marhala ɗaya sai ya dakata sai ya ba da wasiƙa a shi kuma wani jira yake da ya ɗauka sai ya yanke tafiya kwana uku a kwana ɗaya ko ɗaya da rabi ba hutawa da ya je yana jirewa sai in za a yi sati kafin saƙo ya isa wannan saƙon ya isa a kwana ɗaya da rabi ko kwana biyu da rabi amma ana yin haka ne saboda maslahar al'umma yaƙi aka fita ana ƙoƙarin ɗaukaka kalmar Allah ne abu mai tsada ake abu mai tsada kuma sai an tsaya an hana ido bacci an hana jiki hutu an kashe kuɗi a kai to haka abu ubai da Allah ya ƙara yadda a gare shi yayi a cikin watan shawwal ɗin shekara ta goma sha biyu takwas ga watan shawwal hisham bin utba ibn abi waqqas Allah ya kare da agri sai na abubakar ya bashi asani yace yayi maza maza ije ya hadu da runduna ya nemi izinin Abu Ubaida a shiga a ci ayi wannan yaki Hisham ya tafi je ya samu Abu Ubaida a cikin watan Zulqa'ida 21 ga watan Zulqa'ida bayan nan aka tashi Amr ibn al-As Allah ya kare da agri shi ma Amr ibn al-As aka haka dai sai na abubakar ya dinga tura musu ya dinga tura mata mutanen da za su taimake shi to anan ne aka yi wani yaƙi da ake kiransa ma'arakatu dafi wanda aka yi shi a farkon shekara ta goma sha uku ita ce farkon yaƙin taho mu gama da aka fara yi a tarihin sham bayan yaƙin mu'uta da aka yi a lokacin manzo Allah sallama da kuma jeshi usama da sai na abubakar ya cika alkawarin da ya ɗauka na cewa abinda mazala suna ya fara shi mazala ya tura su kan su fita suka ji rashin lafiya ta annabi suna suka tsaya har aka ce mazala suna yau fati suka dawo sannan bayan shi na abokar ana cikin makoki sai su koma suka tafi suka je suka yaƙi suka ci nasara to yaƙi na uku shine yaƙin da ake kiransa ma'arkatu dafin wannan yaƙin ya fara daga wadi araba Karshe aka ja daga har sai da aka yi dafi a lokacin bayan yazid ibn abi sufyan ya je balqa shurahbil ibn hasana ya je busra busra inda aka ce maza sama ya taɓa zuwa shi kuma abu ubaida ya ya sauka a jabiya to a lokacin ne rumawa suka tunkudo wato suka yi musu ruwan mayaka dubu uku suka turo su wadi araba wanda wadi araba din yana nan kusan wato burbushin Falasɗin, kudancin dead sea mai wannan rundunar da aka turo sai ta zama barazana ne ga su musulmai da alamar idan suka yi take hanyarsu ta ɓangaren gabas wacce rundunonin da suke tasowa domin kawo musu ɗauki ta dimashi to wannan rundunar mutum dubu uku za su kawo tarnaki a kan isowa wannan rundunar domin tsiransu da inda musulman suke bai fi kusan kamar a yanzu za a iya cewa kilo hamsin ba tsakaninsu da jariya. don haka sai suka fahimci cewa idan suka ga wannan rundunar za ta iya musu ah, illa ko a nan ne suka fita suka je wadi araba aka buga kuma Allah ya ba musulmai sa'a suka ci nasara suka raraka mutanen ruh wannan an yi ne gabanin isuwar Amr ibn al Allah ya kare da a gare shi da rundunarsa to a lokacin da Sayyidina Abubakar ya fahimci cewa hadarin da yake fuskantar sojojin su Abu Ubaida yana da yawa to a can mun taba labari yadda Khalid ibn al-walid da su musanna suna ita fara gabas a maso a kudu maso gabashin fasha suka shiga ta iraki ta wani garin ake wasu al'ubulla suka raza da garin garin suka miƙa wuya suka karɓe garin tun daga nan su kali suka fara jan layi duk garin da suka je su sun buɗe su kuma nan ana turo sai na abokan cewa akwai matsala can kuma khalid yana turowa to muna fata samu sa'a suna ta gaba suna ke daular fasha tunan nan ne sai na abokan tofika zuwa ga hali cewa ya raba sa biyu ya bar rabi rabin kuma ya taho da su zuwa ƙasar sha da na so ba za mu shiga cikin labarin yaƙi mu ƙarƙare mu mu ƙarasa tarihin abu ubai da bin jarra to yau mun yi da daga magaji da za mu zo to har ya ƙaraso ah, cikin goron dutse to kuma sai aka kira shi wani kira mai muhimmanci na abin da ya shafa al'amarin kungiya ta jama'a ta za ta bida da a reshen rogo wanda dama sun yi saboda wata muhimma ne mai muhimmanci kuma sai aka kira shi ya tafi tunanin zai samu ya tsara su ta nan don haka <clears throat> za mu dakata watakila zai tare da shi za mu yi katima kuma duk bai gama zama rasmiyan ba amma na yi magana da mai girma cewa man eh, cewa kamar da aka sani na fara karatu a wannan masallaci tun da tun da cutar antuwa tun kusan cutar 11 kafin na sake koma saudiya eh, karatu wanda na koma a cutar 11 karshen sa da kuma har yanzu ba mu daina ba kuma muna fatan har Allah ya ɗauki rayuwar mu ba za mu daina muka yi a shama'il muhammadiyya muka gama shi tsawon shekaru muka yi da muka zo batun salatin annabi sallallahu alaihi wasallama muka yi wasu darussuka guda takwas masu kima akan kusan darussuka guda goma guda goma sha biyu takwas a cikinsu akan yaban annabi sallallahu alaihi wasallama da salatai da addu'o'i masu alaka da salati da aka yi azumi wanda a ciki har da nakadin littafin dala'il khairat wa shawaril anwa wa shawaril anwa fi zikr salati ala nabi musa sallallahu alaihi wasallam na abu abdullah muhammad ibn sulaiman al-jazuri to kuma muka yi nakadin littattafan da aka yi na waƙi na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin sifofinsa a ciki muka ɗauki littafin al'ashirin a eh, littafin alburda muka sa shi a mizani na nakadi na an ce nakadi ne ka ɗaga abu ka jinjina shi ka jiya yake sai kuma ka yi bayanin yadda ka jin sai ka faɗi kallon da kai masa ta fuskar dacewarsa da kyawunsa in akwai wasu abubuwa kuma aka san haka da ka gani su ma sai ka yi bayani na ce nakadi a ba a yare na ilimi to kuma alhamdulillah min yi daga nan kuma muka zo muka sa jila'ul ashab littafin jila'ul ashab fi fadl salatu wa salam ala ala nabi khair al anam sallallahu alaihi wasallam na al imam ibn al qayyim Allah ya tsara muka soke littafin gaba daya a da mun san cewa idan muka gama za mu saka dalailin nubuwa na imam al baihaqi na imam abu nu'aym ahmad ibn abdullah al asbahani Allah ya tsara rahama to har mun yi yunkurin nemo aka kawo mana samfuri daga kaso kurmi guda biyu sai muka da sun yi tsada to sai muka nemo inda za mu yi su su zo nan kusan wajen mutum arba'in da wani abu sun yi yunkuri na mallakar littafin to daga baya kuma muka fahimci dai na ɗaya littafin zai ɗauke mu tsawon lokaci kuma mun saba dirasa da itinadi da matani kuma akwai buƙatar sake kutsawa cikin sirar da faɗin ta sai mu haɗu da la'ilin nuwa a ciki daga baya kuma Allah ya tsawai rayuwarmu sai mu zo mu da yanzu zuwa sannan sai muka yi ta zuwa sai mu bugo mu bugo abubuwa mu zo mu karanta wanda daga baya kuma muka kawo shawarar cewa to mu zo mu yi muftasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam shine yau muke darasi na 132 ka dauka kowane darasi an yi shi a sati ɗaya ne sati hudu shi ke wata ɗaya sati arba'in shi ke wata goma to ɗari muka yi kaga wata goma so ya zama shekara nan ta gari kusan sama da shekara uku muka yi muna wannan karatu amma a ciki akwai hutu ya hutun wani dogon hutu akwai hutun da zai yi watanni ma akwai hutun da zai wata akwai hutun da zai haura daga ɗan to yanzu kuma da girma na shekaru suna yana ƙara hawan mu tare da ji ake gani <laughs> tun lokacin ba da furfura yanzu kuma ga sha'an na yi furfura sannan kuma ga masuliya da yawa kuma ga shi yanzu muke ƙara buƙatar karatu za ka insha Allah mun sha shi karatu yanzu muka fara shi wasu suna ta jira su ya ce zan dakata daga wannan bitawa ba zan dakata insha Allah to akwai dakta magajin fadulu garewa wanda ya yi na ɗaya da na biyu da na uku a Shi shine farkon ɗalibi bayan da sami rijiyar bello ɗalibin farko da aka fara ɗauka a masters a madina tun da aka fara jami'a tun lokacin samar abokan jibirin lokacin su dr ahmad ɗalibin farko da ya fara jirasat shi da dr bashir ali umar a yan najeriya sannan sai da sani bishi da kansa ba ƙara ɗaukawar ɗalibi sai a lokacin mu aka ɗauki da samar shi kaɗai aka ɗauka masters a yan shekaru wanda muka shiga shekara ɗaya kuma shi ne ya fara yin diktora kuma shi ne ɗan najeriya na farko da ya fara yin ismu fiƙi sunna profesa sami jalle mu profesa bashir duka sun yi ismu ulumul hadis shi kuma kuma muna da ismu ulumul hadis da ismu fiƙi sunna da daga magaji shi ya fara yin ismu fiƙi sunna to amini na ne tare muka jami'a tun daga aji ɗaya ko da yake masa tsumma duk bayan lokaci sai na je na kuma tabbatar da karatun da yake da rubutun da yake shi ma kuma bayan lokaci duka karatun da na na masters a sudan da doctora duka komai tare muke rubutu ma da basa yawanci tare muke da da shi da malam nasir kaduna kuma ta karatun nan da muke ya ba mu gudunmawa da yawa littafin farko da na fara rikewa na sharhi shi ya ban kafin saka wannan karatun sai da muka yi shawara da shi a makka kafin corona muka yi shawara tare muka ɗauki kirar wannan littafin namu ta tsira sannan kuma muka zo muka tashi ana to tun ya dawo tun 2020 ko muna ta fatan ya samu lokacin da zai karantar a manyan masallatan Allah sai masallacin Tirani yana ɗaya daga cikin manyan masallatai da Afirka ta Hausa take alfahari da su. To sai muka da shi yanzu ni ina ƙasa da karatu. ina law school ina fata a cikin addu'a Allah ya bayar mu a jarabawa to yanzu idan muka gama wannan a madadin mu dau dogon lokaci ko ina raba lokaci zai zo ya saka karatu a ranar Laraba to idan na ga da yiwuwar mu raba in yi Laraba biyu in zo in yi ma ko ya Laraba uku in yi ɗaya sai ni ma in saka nawa ba in kuma na ga zan mai da hankali akan karatun har izuwa lokacin da Allah ya sa in kammala to sai kuma in zo ko dai in karɓi wani lokaci a cikin lokacin nasa ko kuma in ya kammala in karɓa kafin dai a yi na negotiation insha Allah na nemi izinin ciyawa kuma ya bani izini kuma na nemi izinin shi ya sami ga alfalo da gare wanda a yanzu malami ne a jami'ar mu a Department of Islamic Studies kuma shi ne darakta na shirye-shirye na tashar wutar hausa tv mataimakin kuma babban darakta na ita wutar din kuma shi ne daraktan da'awa na da zafin bida ya gama su suna ta kano kuma shi ne sakasare na kasa na directorate na ilimi ne zirfi wanda professor batista yake darakta shi kuma ke nuna sakasare a matakin kasa ah, darakta for higher education sannan kuma jigo ne a da'awa ta nan da ko musamman ta karamar hukumar rogo wanda a nan karkarar su zare wata ke ka babban malami mai tsare da gaske a bawon ba formal introduction ba ne idan Allah ya sa ya zo za mu karatun karshe da shi zan yi rabi sai ba shi ya su kwane filin sai kuma ya ranar da zai saka karatun kuma sai mu zo mu gabatar da shi ni muƙaddimar littafin da zai gabatar sannan kuma sai in bar shi ci gaba insha Allah ta fatan Allah subhanahu wataala ya sa dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا وعافنا ولا تفتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر هدانا لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك طائعين اللهم اجعلنا إليك مخبتين اللهم اجعلنا إليك أوابين اللهم أجب دعوتنا اللهم فتح حجتنا اللهم اغفر حوبتنا اللهم اطلل سخيمة قلوبنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم آتنا في أسماعنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من من من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين